لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون babban firgici a gare su yayin da wuta za ta rufe da 'ya'yanta mala'iku za su fuskance su suna taya su murna cewa wannan shine ranar ku wadda kuka kasance ana muku alkawarinta a duniya ana muku albishirin abin da za ku samu a cikinta na ni'ima